Idrisin Dule. Bariya bai rajan babu. Kana jira. Ana jira na. Wai ni za a kai gaban wuyi akan dubu biyar saboda wayan biya in ba mun dan kakawun. Wai don Allah me yasa baba kake yi irin haka? To wannan kara ilo sadakar mutunci ce zan maka yanzu. To ka ganta. Da wannan idan. Komai yayi zafi maganin sa Allah. Ma duk tsawon dare gari zai waye idan ka ji makaho ya ce a yi wasan jifa dutse ya taka idan ba rami me ya kawo maganar rami in ji malam makaho ya kamata a ci kare rera wannan waka ya ilashi la'arshi bani hankali da yawan bayani ɗan uwa suka tambaye ni ne bayani na bisani yara. ba zai kamar kashi ba wai dama baka taba haihuwa baka da dako daya ina ki ji ki burki Allah sarki ashe saurayi na sa baba ya ya zaka shiga wannan gidan kuma an ya illa Allah mu da gidan mu fa mu da irin wannan kofar mu da wa gidan mu can gani nake gara gara direba makaho mahaifinsa ya takura masa ya gagara fantamawa watakila sai ya sheƙa barzahu ya samu sa'ida kana jira ana jiran ka wannan wace irin magana ce idan Allah za mu samu mai dan gwabi wani kuɗi mai dan yawa nan sai mu ja mu bara ko kuma kama bata lokacin mu tun asaba an gina goshi na karanna adda Allah ya fito da yarinyan nan miji tun asaba sai in kai la'asar wani a cikin masu tausayi ya sai mana mota zan koma tuki eh dai haka ne kana da baiwar da zaka iya jan mota kana makawo ni din nan zan kalmar shahada ni ne kwandarsa ya ya haka kuma tsohon mata talatin murgayya ka san hannu ya tarsu da wannan ma ne kudin nan ne uku uku ba dubu uku menene sirrin Kata. A bani ita shan miya. baka ji ciwo ba ko ko a gujen nan ban zub da kuɗi a gurin ba ha ban ga gifta kuɗi ba wallahi a nan ba anya ba aljihun ka suka fada kuɗin kuwa ina ai ni gaba ɗaya jikina ba ko sisi wanda dubu biyu ita ma a cikin kagan da ka ce wallahi su ne ba makaho na zo gare ki a mushi kalamai na zuciya ta kake ta kina ne hankali riko da tarbiya mu ba a waya ba mu garin mu sun shaida mun amana a ina mutan gari su shaida mun rike amana ina sanyi dandani duniya ba za ta so ni ba makaho shi na yau zaba shi kalamai na zuciyata Tatira samu zatire samu zalurayya Shire ba makaho taccen shirin kamfanin AUK Entertainment Shire ba makaho Idan mata sun ce ya hujjaj Na'am Na'am Kai ka ce ba ka so ya Aina na san me haka bani Za ki so muka Kowa ya hau ko? Eh kowa ya hau <laughs> ina giya take kai eh direba makaho